بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من للتاف مصباح السالك أتكين فيكهم مذهب المالكية yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in 41 a jiya mun tsaya a ƙarshen bayani akan abubuwan da suke ɓata sallah abubuwan da suke ɓata sallah yau kuma insha Allah za mu tashi akan babin da yake bayanin yadda ake rama sallah da kuma lokutan da aka hana a yi sallan nafila daga cikin mubtilatu sala abubuwan da suke ɓata sallah akwai wani guda ɗaya wanda ba mu ambace shi ba shine al'amalul kathir aiki mai yawa yana bata sallah ana nufin aiki mai yawa wanda ba cikin jinsin sallah ayyukan da ba irin na sallah bane sai suka shigo maka kana sallah sai ka yi su kuma suka yi yawa to sun bata maka sallah saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna fi salati shughla wato sallah tana da wasu ayyuka da suka hana ka shigar da wasu ayyukan wanda ba sa cikin jinsin ayyukan sallah amma idan aikin ya zama ɗan kaɗan ne an yi afuwa wannan baya bata sallah misali yanzu mutum wato yana cikin sallah sai ya kama ainihin goge takalminsa ya ɗauko yana goggoge takalmansa ya goge wannan ya ajiye ta yadda wani in ya hango shi ba zai fahimci ma sallah yake ba to wannan ya ɓata masa sallah wannan yana daga cikin ayyuka masu yawa wanda suka fita a cikin jinsin jinsin sallah ko wani abu daban mutum ya kama bubbuce wannan ya shirya wannan ya harhaɗa wannan yanda inda wani zai hango ka daga nesa ba zai fahimci sallah kake yi ba to ne yana ɓata sallah amma misalin wanda ba bata sallah aiki dan kaɗan shine kamar cika sahu kana sahun baya sahu na biyu sai sahu na gaba ya zama akwai kofa inda za ka iya shiga sai ka taka sai ka shiga ainihin wato sahu na gaba din amma in kana can ƙarshen masallaci sahun baya sai akwai kofa a gaba ka zo ka kama ka keta wannan ka ture wannan ka wuce ka ture wannan har ka iso sahun farko ka shiga sahun farko baka da sallah don wani inda zai hango ka ba zai tamanin sallah kake ba kawai kana neman inda zaka ka tsaya ne ka kabbara sallanka wannan aikin yayi yawa idan handset ɗinka ya ƙara kana cikin sallah ma'ana an kira ka kenan ya ringin sai ka sa hannu a aljihunka ka ciro shi kamar matsa duk inda za ka matsa ka kashe wannan handset ɗin sai ka sake mayarwa aljihunka wannan aiki ɗan kaɗan ne bai ɓata sallah ba amma in ka zaro handset ɗinka ka dinga yin game ko kana shiga facebook ko whatsapp ko makamancin wannan wannan ko shaka babu zai ɓata maka sallah don ka shagala da wani abu kuma marar fa'ida kuma zai yi yawa sannan haka nan idan kuɗinka suka faɗi kana sallah ko handset ɗin ya faɗi kana sallah za ka sunkuya ka ɗauka ka sa a jimunka ka sake dawa ka tsaya kuma ka ci gaba da sallan ka kuma sallan ka tayi saboda wannan wani aiki ne dan kadan ko ka ajiye hansa ɗinka a ƙasa sai aka kira ka nan ma za ka ɗauka ka kashe ka sa a jimunka in baka da jihu ka sake sunkuyawa a ƙasa ka ajiye ka ci gaba da sallan ka kuma sallan ka ba ta ɓaci ba to da haka aiki dan kadan baya ɓata sallah amma aiki mai yawa kuma yana yana ɓata sallah na fatan mun fahimta sanaka na muka ce magana tana bata sallah amma nuni kuma baya bata sallah ko da ya bada ma'anar magana manzala ta sama in aka masa sallama sai nuni da hannu ma'ana kamar ya amsa kenan baya furtawa idan wani ya zo gabanka yana son zai ɗauki wani abu ya ce in ɗauka sai ka ɗaga kanka haka kamar ka ce masa ɗauki ne amma kuma bai bata maka sallah ba saboda nuni ba magana ba ne Maryam alaiha salam ta yi bakancin ba za ta yi magana ba, ni na lirrahmani sauman walam ukallima yawma insiya tace ta yi kance ba za ta yi kowa magana ba amma da aka tambaye ta ya kika zo da da ba ki da miji fa shara ilayhi sai tai nuni zuwa ga annabi Isa tana goye da shi ma'anansa ku tambayi wannan yaron kuma sun fahimci hakan din sai suka ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za a yi magana da yaro wanda yake cikin tsumman goyo to kaga sun fahimci magana ta wani abu take son ta isar na sako amma tun da bata furta da bakinta ba yanzu bata karya bakancinta ba ba magana sai ba to amma kaga wanda yake baya magana kaman kurma shi dama da nuni ne yake magana sa to shi kan idan yayi nuni a cikin sallansa sallarsa ta ɓaci don shi hanyar magana sa kenan wal afkamul akhrasu in ashara fa zaka an nutqihi ma ibara to da ka duk bebe ko kurma in ya nuni da hannu ta yi wannan kamar ya yi magana ne don shi ba da wata hanyar magana sai nuni din amma wanda zai iya magana da bakinsa sai ya nuni wannan sallarsa ba ta ɓaci ba sai dai in ya yi nunin da yawa ya ci gaba da yana yi har yadda in ka hango shi ba za ka gane ma sallah yake yi ba to wannan kan ya ɓata masa sallah ya shiga cikin al'amalul kas wanda yake ɓata yake ɓata sallah sai ma yace babu qada'il fawaiti wa awqatil man'i wal karahati babin da yake bayani akan rama sallolin da suka kubucewa mutum ya zai ya rama su sannan wa awqatil man'i da kuma babin babin yana bayani akan lokutan da aka hana yin sallan nafila wal karahati <laughs> da kuma lokutan da aka karhanta yin sallan nafila in an ce an hana ya zama haramun kenan ko kai ma ba ta yi ba in an ce makaruhi kuma in kai ta yi amma ba haka ake so ba da ba kai sallan nafilan ba da yafi to za mu ji wannan bayani a cikin wannan babin insha Allah mana yace wa wajibun fi ayi waqtin yaqbi fawran ala ma fatahu min fardi wa wajibun wajibi ne fi ayi waqtin a kowane lokaci ya mutum ya biya fauran da gaggawa kan da ta kuka ma fatahu a bisa yadda ta kubuce masa din min farzi na sallan farillansa na akwai matsaloli da yawa a cikin wannan abu na farko yace wajibi ne ka biya sallan da ake bin ka fi ayi waktin a kowane lokaci to ka ake nan biyan sallah ba za a ce sai lokacin da bai halatta a yi sallah ba a'a kowane lokacin ana bin ka bashin sallah halatta ka biya ko lokacin da rana take faɗuwa. ko lokacin da rana take fitowa ko bayan la'asar ko bayan sallan asuba ko lokacin da rana take tsakiya ya halatta karama sallah idan ana binka bashinta wannan kuma saboda hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tadlu ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-maghribi qabla an min al-'asr qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka al-'asr duk wanda ya riski raka'a ɗaya na sallan asubahi kafin rana ta fito ya samu sallan asubahi to kaga anan kenan raka'a ɗaya ne yayi ta a lokacin sallan asubahi ɗaya kuma rana tana kokarin fitowa kuma hadisi ya hana a yi sallah lokacin da rana take fitowa kamar yadda za mu karanta anan gaba to amma tun da ramuwa ne sallan farilla ne ita ba a hana mu sai aka ce ya samu sallah asuba haka wanda ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi ya samu sallan la'asar a lokacinta kaga rakawa uku ya yi su bayan mai lokacin da rana take faduwa kenan ko ɗaya daga cikin su saboda ya halatta a yi sallan farilla ko da rana tana faduwa sawa'un ramuwa za a yi ko kuma ba ramuwa bane ko kuma rabinta a da'i rabinta kuma wato ainihin ramuwa saboda aka shi yasa ce fi ayi waqtin a kowane lokaci kenan nafila ne aka hana a waɗansan lokutan ba ainihin sallan wato ainihin farilla ba sannan kuma sai yace a rama da gaggawa ai bashi ne ake binka idan ka ce ba za ka rama ba ai baka bi umarnin ubangiji subhanahu wataala na gaggawa fastabiqul khairat ku gaggawa wajen ayyuka alkhairi tunda an umurce ka karama to lalle kai maza maza karaman kar ka dauki abun cewa ba komai bane in kai jinkiri baka dauki abun da muhimmanci ba baka dauki umurnin shari'a na karama sallam da mahimmanci ba wannan kuma sai ya zama kayi laifi kenan kuma baka san lokacin da mutuwa za ta dauke ka ba za ta yi daukan ka ba karama wannan sallah din ba ko da ka sai kai gaggawa karama sannan kuma sai ce ala ma fatahu yana nufin ala nahri ma fatatu salatu a bisa yanda sallan ta kubuce masa mana idan sallan ana karatu a sirrance ne sai ka zo za ka rama ta ko da diddire ne ka biya ta a sirrance kamar sallan azhar kaga a bayyane a boye ake yin ta duk sallolin rana sallolin yini sallan azhar da la'asar a ne sai suka kubuce maka zaka biya su bayan magariba ko da daddare to karka ce zaka bayyana tun da sallolin dare bayyana ake ko kuma ya zama sallan a bayyane ne kamar magariba da isha ko asubahi sai zama da rana zaka biya to zaka yi su a bayyane kamar yadda suka kubuce maka haka zaka rama su sannan in a halin tafiya ne sallah ta kubuce maka ana bin ka bashi yanzu kuma kana halin zaman gida zaka biya to zaka biya ta kasaru wato raka'a biyu in kuma a sallan gida ne ake bin ka bashi raka'a hudu a zahar misali zaka biya ta kana halin tafiya raka'a hudu zaka biya ta ba kasaru zaka yi ba shine ma'anan ala nahwi ma fatu ko kuma ala ma fata misali da suka kuce maka sai kuma yace min fardin na daga sallan farilla saboda nafila ba a rama ta shi yasa yace farilla in ka bar nafila kamar ka bar raka'a hudu da ake kafin azhar da biyu bayan azhar da ainihin raka'a hudu da ake son kai kafin da asar ko biyu bayan mangariba ko bayan isha duka wannan ba za a ce karama su ba don ba wajibi bane kuma ba a rama su ma sallah ɗaya ne kawai wacce ake ramawa in baka samu kai ta ba shine raka'atul fajr raka'atul fajr wannan in baka samu kai su kafin sallan asuba ba to ya halatta karama su bayan an sallame sallan asuba ko kuma idan rana ta fito ta ɗan ɗaga ta yi hantsi daidai lokacin da ake sallan walaha wannan ya tabbata ya inganta zaka iya ramawa a cikin hadisai da kuma ayyukan wato malamai magabata to wannan ne abin nan ma'anan wannan baitin to sannan sallolin da za a rama din nan sallan da ka bari da mantuwa ne ko har wanda ka bari da gangan wanda ka bari da mantuwa da wanda ka bari saboda bacci babu saɓani a tsakanin malamai za ka rama wanda ka bari da gangan kuma akwai sabanin za ka rama ko ba za ka rama ba kuma da gangan in sawa'un akwai uzuri ka barta, hatta wuce maka ko babu uzuri mutum zai rama sallah da gangan abin da in ya manta ta bari da matsalan farko in ka manta ba kai sallah ba duk lokacin da ka tina ka rama ta saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah ta sama yace man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha la kafarata laha illa zalik duk wanda ya manta sallah ya sallace ta in ya tina ta ba ta da wani kafara sai dai karama ta ba wani abu da za ka yi kuma ko wani wuridi ko wani abu daban kuma wanda zai kankare maka laifin barin sallan dole sai ka yi ta duk da cewa wanda ya manta bai yi laifi ba amma kuma tun da ka tina ai yanzu kan ta zama wajibi a kanka ka fita daga uzurin mantuwa to dole ne ka yi wannan sallah din wata riwayan fa innaha la waqtuha domin wannan lokacin lokacin ta ne saboda haka kenan sai ka yi ta a wannan lokacin, din zaka rama ne da niyyar ramuwa ko da niyan ada'i malamai sun yi sabani amma kamar yadda nace ba wanda ya wajabta maka sai kai niyan ada'i ko kuma niyan qaba'i niyan sallan yanzu ne ko kuma niyan ramuwa ce duk yanda kai in kai ta babu wannan niyan ma sallan ka tayi ba wajibi bane to saboda haka shi yasa in ka manta ba kai sallah ba duk malamai sun yi ittifaqi zaka zaka ramata sannan haka ne in ka batta saboda bacci kai bacci baka tashi ba har rana ta fito baka yi sallan asuba ba ko rana ta faɗi baka yi la'asar ba sannan ma zaka rama wannan sallah saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakara wanda ya manta bai yi sallah ba ko ya bacci bai yi sallah ba to kaffaranta shine ya sallace ta in ya tina ta babu wani abu da zaka yi kuma a cewa ya dauke maka sallan sai dai karama wannan sallah din wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya ruwaito shi saboda haka za ka rama sallan idan bacci ne kai ba tare da kayi sallan ba ya tabbata a sunan na tirmizi daga hadisin abu qatada yace an ambata manzala ta sama wasu sun yi bacci ba su yi sallah ba sai manzala sama yace ai laysa fi nawmi tafridu innama tafridu fil yaqaza fa idza nasiya adukum salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha hadisi ne ingantacce aka ce suwa ne sun yi bacci har lokaci ya wuce sai manzala sama yace a'a ai babu sakaci a bacci ba za a kama mutum da laifi don ya yi bacci ba wanda ake kama da laifi shine mutumin da yana faɗake kuma bai manta ba sai ya bar sallah a lokacin ta wuce wannan ya yi laifi sai manzala ta suna yace dukkan wanda ya yi bacci abin nan ya manta bai yi sallah ba ko ya yi bacci bai yi sallah ba to shi shine ya biya wannan sallah ya sallace ta a lokacin da ya tina ta ko kuma a lokacin da ya tashi daga bacci to kaga shi ma wannan babu iskali a cikin sa in mutum ya bacci zai rama sallah kuma misalin wannan shine kamar mutumin da za a masa tiyata don wannan matsala ne wanda kila da babu ita mutum ne za a mar tiyata sai aka masa allura kaga zai shiga cikin gaibuba wani abu da laraba suke cewa gaibuba zai zama bai san inda yake ba har a masa wannan tiyata kuma ba an yi makila ba zai farfado da wuri ba to an yi da rana sai bayan mangari ba a farfado bai yi sallan azhar bai yi la'asar ba zai rama ko bai zai rama ba shi ma zai rama domin hukuncin hukuncin me me bacci hukuncin sa hukuncin wanda yake yin bacci ne saboda haka kamar ma ya an masa alluran bacci ne kawai ya bacci idan ya tashi sai rama wannan sallah din to amma kaga wanda ya bar sallah da gangan akwai uzurin da zai sa ba zai rama sallan ba akwai kuma uzurin da ba zai zama hujja ba ne uzurin da ba zai rama sallah ba kamar mace mai haila ko wanda take jinin biki har sallah ya wuce lokaci wuce ba ta yi tsarki ba ba za ta rama ba ko yaro bai balaga ba har lokaci wuce sai bayan ya wuce balaga ba zai rama sallolin ba ba ko kafirin da bai musulunta ba har lokaci ya shige zai zai yi sallan da ya musulunta a cikin lokacin ta ne kawai ko wanda aljani suka buge shi ko ya suma har lokaci ya wuce kafin ya farfado ko aljanin suka sake shi shi ma ba zai rama sallolin baya ba zai yi sallan lokacin da ya farfado din ko lokacin da aljanni suka sake shi wannan sallan zai kuma wannan mun yi bayanansa a baya tare da dalilai ba sai mun wato ainihin maimaitawa to sai mu dawo matsalan wanda ya bar sallah da gangan saboda uzurin misali yana dan sungullansa na kasuwa ko ni abu daban ko yana wasu harkokinsa da gangan sai bai sallan ba ba ya manta ne ko kuma haka kawai ba da wani uzuri sai ya sallan har lokacin da ya fita wannan sallan zai rama ta ko ba zai rama ta ba kusan dukkan malamai sun tafi zai rama wannan sallan sai zahiriya ne suka tafi ba zai rama ba ibnu hazan az-zahiri yace ba sai ya rama wannan sallan ba amma zan ce mafi inganci zai rama ta me yasa saboda hadisan da na karanta dazu cewa wanda ya manta sallah in ya tina sai rama ta ba ta da wani kafara sai rama wanda ya bacci kaga uzuri ne ba ka mai bacci da laifi ya rama sallan shi ma ba ta da wani kafara sai dai ya rama sallan to idan ya zama na wanda ya manta bai da laifi an ce dole ya rama wanda kuma ya bacci shi ma bai da laifi an dole ya rama ina ga wanda ya bar sallah da gangan wanda shi ya yi laifi a wajen Allah ta'ala shi ai ya fi cancanta a ce ya rama sallan fiye da wanda bai yi laifi ba ma'ana wannan akwai qiyasul aula a cikin wannan hadisin idan wanda ya manta ma aka ce wajibi ya rama ballanta na kuma wanda ya bari da gangan idan wanda bai yi laifi ba ma da barin sallan da ya yi aka ce sai ya rama shi ne mai bacci to Na kuma wanda barin ta da yi ma laifi ne ya za a ce kuma bai zai rama ba don wanda ya banta da mantuwa bai yi laifi ba aka ce dole ya rama inda bai rama sallan ba Allah zai kama shi bai rama ta bai biya ta ba to ya kuma wanda ya bari da gangan in bai biya sallan ba Allah bai zai kama shi ba kaga wannan shine qiyasul aula kenan sannan idan muka duba sauran rukunin musulunci kowane rukuni ka bari ka biya in ka bar tauhidi sai ka dawo musulunci za ka biya tauhidin nan sai ka yi kalmar shahada ka dawo musulunci idan ka bar zakka ana bin ka bashi dole sai ka biya in ba ka ba Allah zai kama ka in Allah ya mallaka maka wadata na zuwa aikin haji sai ka je aikin haji in ba ka ba Allah zai tambaye ka idan ka bar azumi da gangan ka ci abinci da gangan sai ka rama wannan azumin kuma babu suna tsakanin malamai ya za a ce sallah ba za ka rama ta ba wayannan ai ba su kai sallah muhimmanci ba tauhidi ne kawai yafi sallah kuma dalilin da aka kafa cewa in ka bar azumi da gangan mana ka ci abinci da gangan ka bata azumin ka za ka rama azumin shine hadisin da yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta cewa azumi yake yi sai ya ci abinci ko ya sha wani abun sha manzala kuma yake ci ne ciyar da shi sha da shi sai ma ne suka ce to tun da aka ce wanda ya manta Allah ne ce da shi sha da shi cika azuminsa a sai wanda ya bari da gangan kuma zai rama azumi wannan shi ake cewa mafhumul mukhalafa a ilimin usulul fiqh tun da wanda ya manta ba zai rama ba to a sai wanda kuma ya bari da gangan zai rama sai ma ne suka tafi cewa zai rama wanda ya bari da gangan to idan muka yi amfani da mafhumul mukhalafa muka wajabtawa wanda wato ainihin ya bar azumi abun nan ya bar azumi da gangan ma'ana ya ci abinci da gangan zai rama to mu kafa dalili da mafhumul muwafaqa wato shine shi kuma ilmin usul ya fi karfi ma fiye da mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa shine wato wanda ya bari da mantuwa ma sallah zai rama ta zai biya ta na kuma wanda ya bari da gangan misalin wannan kamar ubangiji ta lace wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma Allah ta lace karka yi wa iyayenka tsaki ko wata kalma da za su ji haushi karka musu tsawa sai bai ce karka buge su ba sai malamai suka fahimta daga wannan ayan tun da aka hana ka musu tsawa ballanta na duka duka haramun ne sai duk malamai suka ijma'i ba za ka bugi iyayenka ba haramun ne saboda an ce tsawa ma kada me kada kai musu kaga wannan shine mafhumul muwafaqa saboda duka akwai cutarwa a ciki to shikenan wanda ya bari da mantuwa ma zai rama ballanta na kuma wanda wanda ya bari da gangan sai rama kaza sannan idan aka tafi wata matsala wai shin alqaba'u bi amrin jadid ne ko kuma bi amrin qadim shin in za a ce karama abu wani sabon umarni ake nema ko tsoho domin mai haila abin nan Aisha tace kanatin nuku abin nan kunna nu umaru bi qada'i sawmi wala nu umaru bi qada'i salah mace mai haila ana umurtan mu murama azumi ba umurtan sai wasu suka ce to ai sai an samu sabon umarni kafin a ce karama wata ibada in ka kabarta sai ne suka ce an samu ubangiji ta lace wa dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a biya shi sannan manzala kuma ya bar sallah a yakin khandaq lokacin gazwatul ahzab kuma ba manta ta yi ba sallar la'asar har magariba ya kuma ya rama ta bayan magariba ga wannan da suke nuna cewa ana rama to wannan shine a kansa ne malamai suke malamai jumhurul ulama in ba ibnu hazan a zahiri da wanda suka bi irin fahimtansa ba su suka ce ka je kai ta istighfari kai ta istighfari ka yawaita da'a sai cike maka gurbin wannan sallah to kaga shi ma yana buƙatar dalili ba akwai aya ko hadisi da tace kaje kai ta istighfari ko kai ta yin nafil filu in kabar sallah babu shi shi sa abin nan su ibnu abdul suka masa raddi ibnu abdul bari yace wal ajabu min hadha adh-dhahiri fi naqd aslihi ko usulihi wa usuli ashabihi fi anna kulla ma thabata bi dalilin qat'iyyin la yasqutu illa bi dalilin qat'iyyin was salawatu al-maktubatu mimma thabata bi dalilin qat'iyyin yace ibnu hazan ya wurware ka'idodinsa da ka'idodin wato sahabbansa masu bin irin mazhabansa don a ka'idarsu shine duk abin da ya tabbata ya zama wajibi da dalili kadari wato dalilin da ba a shakka kamar ayar alqur'ani ko hadisi mutawatir ba yanda za a dauke maka shi sai in an samu wani dalili kadari ayar alqur'ani ko hadisin an ce ba za a karama shi ba ba ka yi shi ba sannan sai sama ya sauka a kanka yace to salloli guda biyar suna daga cikin abin da suka wajaba da dalili kadai dalili ne ya wuka don ayoyin alqur'ani ne suka wajabta sallah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in sahabbai gaba daya to ya za a kuma a ce ta tsaraya ba tare da an samu wani dalili wanda ba shakka wanda ya ce ba sai karama ba da wannan dalilin ne muke rinjayar da cewa wanda ya sallah da gangan zai ramata wanda ya sallah da gangan ya ramata in ya ramata kuma ya fita daga shakka in bai ramata ba kuma har abada yana cikin shakka ko an ce na filfili ko an ce istighfari ba hadisi ne ya faɗa ba ba hadisi ne ya ce haka ba sannan za mu tafi baiti na gaba yace mashtaraka waqtan wujuban mushtarak tartibuhu wa ghayru za shartun faqat wa al yasira ma hadira ka arba'in wa al fawaid yace mashtaraka waqtan dukkan sallolin da suka yi wato tarayya a lokaci kaman azhar da la'asar da kuma magariba da isha'i kaga wannan lokacin su yana haduwa guda kamar yadda muka bayani akan lokaci in azahar ta shiga la'asar ta same ta har zuwa rana ta faɗi bin lokacin su ne suna suna tarar da juna magariba in ta shiga isha ta shiga har alfijir ya fito duk suna tafiya tare to idan sallolin da za ka yi lokacin su tare ne waktan lokacin su tare to wujuban dole ka jeranta su in ka zo yin su wajibi kuma mushtarak abun sharɗanta, mushtaraka abun da suka yi tarayya waktan a lokaci wujuban wato wajibi ne mushtarar abun sharɗantawa tartibu jeranta su wato azar da la'asar dole ne ka jeranta su shine ake ce masa tartibul hadirataini salloli guda biyu wanda suka zo wajibi ka jeranta su wato abun nan azhar da la'asar hadirataini mushtarikataini yanzu suka zo kuma suna hada lokaci sai baka yi azhar ba har lokacin la'asar ya shiga to sai kai sallan azhar kafin kai la'asar magariba da isha kaga Tani ne kuma tani baka yi isha ba magariba ba har isha ta shigo sai kai sallan magariba sannan kafin ka yi sallan isha saboda lokacin su ɗaya ne kuma suna tarayya kuma sun zo suna tare to da haka baka akkasawa in kai la'asar kafin isha kafin azhar la'asar kinka ba ta yi ba sai ka sake la'asar din bayan azhar in kai isha kafin magariba ma'anan tartibu za mu zo kan dalilan wannan sai ce wa za wani wannan kuma wato shine wato wanda ba lok ba hadirataini ba kamar a ce wato salloli waɗanda lokacinsu ba ɗaya ba kamar la'asar da mangariba ga ba yi la'asar ba ga mangariba ta shigo kaga su ba sa haɗa lokaci don mangariba na yi lokacin la'asar ya shiga to su kuma idan za ka rama su ya za ka yi sai ce su kuma shar'in faƙat sharaɗi ne kawai me ma'anar sharaɗi kawai ma'ana idan kai la'asar idan kai la'asar kafi za ka yi la'asar kafin mangariba wajibi ne shine ma'anan sharadi ne kawai amma eh. mangariba la'asar magariba kai sai ka dawo kai la'asar da ka yi laifi amma banka tayi saboda wajibi ne ba sharadi babu sharadi na ingancin sallah misali ba kai sallah asuba ba ga azhar ka zo kai asuba kafin azhar wajibi ne idan baka yaka ba kai laifi amma inda za ka yi azhar sai ka dawo kai asuba to kai laifi amma sallan ka tayi saboda me ba sa hada lokuta ba sa hada lokuta kuma wannan dukkanin su idan da gangan ne kai amma in bayan ka gama ne sai ka tina da wannan tunda lokacin su ba ɗaya bane ba sai ka rama ɗayar ba da ka gama magariba sai ka tina ba kai da asar ba to yanzu za ka yi la'asar in ka kawai ba za ka rama magariba ba amma idan azahar da la'asar ne tunda ka gama la'asar sai ka tina ba kai azahar ba to in kai azahar ka rama la'asar istihbaban haka aka so mustahabi sanda ka gama isha sannan sai ka tuna ba kai mangariba kai mangariba amma an saukara rama isha din don ka jeranta su amma inda gangan ne ka shiga to ba wannan kuma sallolin ba su ba ko kana cikin la'asar sai ka tuna ba kai azhar ba kamar yadda muka karanta a baya sallan ta baci ko hadisi ingantacce na abun nan na Abdullahi bin Umar asar nasa cewa idan ka tuna kana cikin sallah sai ka tuna sallah ko da tare da liman ne ka karisa wannan sallan sallan da ka tinan ka yi ta sannan ka sake rama sallan kuma da kai da daliman kana la'asar da liman ka tina ba kai azhar ba shikenan sai kai azhar din ka karisa da liman din ya zama maka nafila sai ka dawo kai azhar kuma ka sake la'asar wannan hadisi ingantacce ne Abdullahi bin Umar ya faɗi wannan maganan abin da dara kudin ya rawaito shi da kuma albaihaqi amma hadisin da yake cewa ka ci gaba da wasallan daga ba ka zo ka wanda shi kuma hadisi ne da'ifi bai inganta ba a cikin isnadin sa akwai ibnu abi umar majhuli ne ba a san waye bane saboda haka malamin hadisi suka a wannan hadisi suka ce bai inganta ba na fata mun fahimci wannan saboda haka wanda lokutan su ba a haɗe bane amma ka bar wannan sai ga wannan to ka jerantan wajibi ne sai kai la'asar kai magariba sai kai sai kai isha kafin kai asuba duk da cewa lokacin isha ya wuce sai kai abun nan asuba kafin kai azhar duk da cewa lokacin asuba din ya wuce amma da zaka akasa kuma sallan ta yi sai dai kai laifi sannan sai ce wa yasira ma habira sannan ka jeranta yasira wato sallah yar kaɗan ma habira tare da kuma sallan da ta zo yanzu ka jeranta sallah yar kaɗan wanda ta kubuce maka tare da sallan da ta zo yanzu wato yasirul fawaiti ma alhabirati sai ce ka arba'in kamar salloli guda hudu sun tafi cewa yasira ce bittifaq ana bin ka sallah kwaya ɗaya sai kuma ga wata sallah nan ta zo na lokacinta to ka yi wannan sallan da ake bin ka kafin sallan wannan lokacin wajibi ne na fata mun fahimta amma ba sharafi ba ne don inda za ka akasa sallan ka ta yi amma haka ne a yau jaba kai ka yi laifi ne in ba ka yi haka ba ko kuma salloli biyu ake bin ka kaman azar da la'asar ba ka yi su ba ga mangariba wajibi ne ka yi azar ka yi la'asar kafin ka yi mangariba don ita ma ya siriya ce idan ka akasa ka yi laifi kai magariba sannan ka zo kai azhar da la'asar haka nan inda da asar magariba ba kai ba a isha nan kai isha kafin ka da kai wayannan a a kai na bayan kafin kai wannan azhar la'asar magariba isha ga asuba ta yi ka tsaya kai azhar la'asar magariba isha sannan kai asubahi amma da zaka akkasa sai kai asubahin ka kai can din to shi ma da sallan ka tayi amma kai laifi baka jeranta su inda suka zo a a shari'a ba sai ya ce ta ana yace ka arba'in kamar raka'a hudu su abin nan falloli guda hudu wato biyar ma zai iya shiga kenan shi yasa malamai suka yi sabani malamai malikiya shin yar kadan din hudu ne ko biyar ne sai aka yi wasu suka ce hudu ne ita ce yasiriya wanda dole ka jeranta ta tare da wanda ta zo kaman azhar la'asar magariba isha ga asubahi ta zo sai ka yi su kafin asubahi wasu suka ce a sai ta kai biyar in ta kai biyar ita ce yasiriya saboda haka sai zamana azhar la'asar magariba abun nan isha asubahi duk bakai yi ba ga azhar ta zo sai kai duka salloli biyar ina nan kafin kai azhar kin yau wasu kuma suka ce a ba dole bane ba dole bane zaka iya kaddamar da tayo din kai wa'inta amma in ta kai shida kuma to ta zama kasira wannan bittifaq azahar la'asar magariba isha asubahi azahar ba kai ba ga la'asar ta zo to kai la'asar din kafin ka waiwace wa'intan wato guda shida wa'inda suka kubuce maka sai ma da yace warattibil fawaiti ka jeranta sallolin da suka kubuce maka asalin wannan warattibil fawaita ne saboda waka ne ce fawaiti wato duk sallolin da suka shige maka su ma ka jeranta su ana bin ka sallah biyar in ka zo ramawa ka fara da wacce ka fara kubuce maka in isha ne ka fara da isha sannan asuba azhar la'asar magariba in kuma magariba ne da magariba za ka fara in azhar ne da azhar za ka fara wato yanda suka kubuce maka haka za ka jeranta su su ma wajibi ne amma da za ka akkata in kai dukkan wacce kaga dama ka fara da ita sallan ka tayi amma ka yi laifi don shari'a ta zo da su a jere ne ba ta zo da su a daban-daban ba na fata muna fahimta to da haka kenan anan mun samu matsaloli guda hudu akwai tartibul hadiratain sallolin da suka zo guda biyu lokacin su guda kuma suna tarayya ana ce musu mushtarikatain hadiratain lokacin su daya kuma tare suke abin nan sun zo a daidai kaman azhar da la'asar ko magariba da isha dole ka jeranta su in ka akasa baka da sallah akwai kuma tartibul hadirat fa'itati ma al hadirat wannan sallan ta fita wannan kuma lokacin ta yazo to kai wanda ta fitan kafin wanda lokacin ta yazo kamar magari a la'asar ba kai ba ga magariba ta yi sai kai la'asar ɗin kafin magariba shi kuma wajibi ne amma da za ka yi magariban ka zo kai la'asar ɗin sallan ka ta yi akwai tartibu yasirul fawaiti ma alhabirati sallah ce da yawa suka suka kubuce maka amma yawan su ya wuce ɗaya, amma yawan su bai kai shida ba kamar sallah biyu uku hudu biyar to wannan za ka yi abun nan sallan da ake cikin ta kafin abun nan za ka yi wa'inda suka kubuce maka sannan kai wacce aka rama azhar la'asar magariba isha asubahi sai ga azar ta zo kai azar din abun nan kai azhar la'asar magariba isha asubahi sannan kai azhar a bisa zance mafi abun na ma abin zance mu'tamad wanda aka dogara da shi a mazhaban malikiya wasu sun tafi hudu ne kawai in ya wuce hudu zaka iya akkasawa amma in ka akkasa muka ce sallan ka tayi to sannan kuma akwai at-tartibu bainal fawaid jerantawa tsakanin sallolin da suka kubuce mutum sallah goma ashirin sai ka fara da wacce ta kubuce maka idan ka fara da ita kana bin ta gabanta har ka gama wayannan sallolin misali guda biyar ne da da, asuba asuba ka fara bari to asuba zaka fara yi asuba azhar la'asar maghriba isha wa za duk sallan da ka fara bari ita za ka fara sannan sai ka biyo wanda ta biyo baya ba za ka akkasa ba in ka akkasa ba kai daidai ba amma kuma sallan ka ta yi dalili akan wannan shine hadisai hadisi ingantacce ko kuma hadisai ingantattu daga ciki akwai wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga jabir bin abdullah jabir bin abdullah yace sayyidina umar ya zo ranar da ake wato haka gololo na kandak gandak shine gololo lokacin da ake gazotul ahzab kafin kafure su shiga garin madina sai salmanul farisi yace to mu fa inda muke in kafure in abokanin gaban mu suka mana taron dangi gida su shiga garin mu mukan tona rami ne sai hana su shiga garin sai manzo Allah ya to aje ai haka dan duk kafure qurayshawa sun hadu da gadafana sun zo da su kurmushe musulmai gaba daya madina sai manzo Allah ta sama sai yace me sai yace aje a tona wannan ramin sai aka je aka kama tonawa ana tonawa har aka zo aka kama wannan yakin shi yasa yakin ake ce masa yakin khandak yakin gululo rami aka tona aka ana su shiga garin Madina ana ce masa gazotul aza saboda yaki ne na taron dangi gaba ɗaya kafirai sun taron dangi akan musulmi to saboda wannan yakin ko tona wannan ramin har mangariba ta yi har man rana ta kusa ta faɗi sai ina Umar bai yi sallah ba sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ce ya rasulullahi ni fa ya zo bayan mangariba ne ya dinga zagin kafurai Allah ya tsine wa kafurai Allah ya tsine wa kafurai yace ya rasulullahi wallahi ma kittu usalli al-asr hatta kadat shamsu taqru wallahi ban kusan yi sallar la'asar ba har da rana ta kusan faduwa ban yi sallar la'asar ba har da rana ta kusan faduwa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ah wallahi ma sallaituha manzo Allah ce wallahi ni ma ban sallace ta ba ban samu ne la'asar din ba wata ruwayan yace mala Allahu quburahum wa diyarahum naran kama shagaluna an salatul wusta salatul asr Allah ya cika gidajen kafurai da kaburburan su da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu ba mu samu mun yi sallan sallah madaukakiya ba ita ce sallar la'asar shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tashi shi da sabansa lokacin rana ta faɗi sai suka yi sallar la'asar kafin su yi sallar magariba hakatar wayan ta bayyana fa salla al-asr thumma salla ba'da al-maghrib tun da ila asar din sanne magariba Ka ya nuna kenan sai kai sai kai sallan da ta kubuce maka kafin sallan da ta zo din kenan tunda magariba lokacin ta riga ya shige sannan manzala kuma yayi ta sannan kuma yazo yi sallah ai sanda yayi asar din sanne sallan magariba to idan ya zama na wacce lokacin ta fita ma sai kai kafin ta wanda lokacin ta yazo ina ga wanda kuma lokacin su yake haɗe kaman azar da la'asar da magariba da isha sai ka jeranta su kamar yadda suke to sai zo a wata riwaya cewa al maghribi wal isha'i shi ma riwayar bukhari da muslim manzo Allah sai sallaci la'asar din tsakanin maghriba da isha to ni zai iya fahimtar sai da ya maghriba sannan isha ba haka bane baina waqtil maghribi waqtil isha tsakanin lokacin maghriba da lokacin isha ake nufi amma a lokacin bai maghriba ba kamar yadda riwayar bukhari da muslim in ka tabbatar da cewa sai da sallaci la'asar sannan kuma ya sallar maghriba a sai in sallata ta salloli biyu suka zo maka lokaci daya sai kai ta farkon kafin kai ta biyu in ɗaya ta kubuce maka lokacinta ya wuce ga wannan lokacinta ya yi sai ka yi wanda lokacinta ya wuce in sannan kai mai bi mata shi yasa sannan haka sauran ma duk hadisan sun shigar da wannan ko da guda uku ne ko hudu suka kubuce maka sai ka yi su kafin kai wanda lokacin ta zo haka nan ka jeranta su ma tsakanin sauran sallolin shi yasa imam bukhari yayi babi yace babu qada'is salati al-ula fal-ula aka yi babi a karkashin wannan hadisi babin yanda ake rama sallah al'ula za ka yi ta farko fal'ula sai mai bi mata a baya ba wai za ka yi ta ƙarshe ne ka dawo ta baya ba sai ka wanda ta fara kubuce maka sannan kuma ka yi wanda wato ta zo wato ta gabanta haka ake jeranta wato ainihin biyan sallah ko kuma sallan da lokutan su wato suka zo ainihin tare sannan haka nan imamun nawawi a cikin sharhin sahihi muslim yace a cikin bukhari da muslim ya nuna cewa sallan da ta kubucewa manzon Allah sallallahu alaihi sallan la'asar ne amma ya zo a cikin muwadda malin sallan azhar da la'asar ne ta kubuce masa ga kuma magariba ta yayi la'as azhar yayi la'asar sannan yayi magariba kaga yasirul fawaidi kenan wanda suka kubuce maka sun zama biyu kaga ya da a wata riwayan kuma yace sallolin ma guda hudu ne azhar la'asar magariba isha suka kubuce masa sannan ga asuba kuma ta zo sannan yayi wa'incan sallolin sannan kuma ya sake yin ainihin wato sai yi wannan sallar asuba din da ta zo yace kuma ruwa duk sun inganta yanda za a hada su shine abun ya faru a yakin kandak din ranaku daban-daban don an yi dade ana wannan tona wannan rani wata ranar ya faru sallah ɗaya ne ta kubuce masa la'asar wata ran kuma azhar da la'asar wata ran kuma azhar la'asar magriba isha har asuba ta shiga ba su samu su kai sallah ba to kaga kowanne kenan an nuna maka yadda zaka rama sallah sai kayi na farkon kafin ka yi wanda lokacin ta suka shiga ciki ina fatan mun fahimta imamu nayi kuma yace wannan ijma'i ne na malamai cewa in ga lokacin sallah ya fita ga wata ta shigo sai kai ta bayan kafin kai wannan lokacin ta fito yace sai dai kawai sabanin da suka yi wajibi ne hakan ko ba wajibi ba yace mafi yawan malamai sun tafi wajibi ne jerantawa saboda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imamu shafi yace mustahabi ne ba ba wajibi ba saboda haka sai ka yi su a yanda suke jeren ka fita daga wannan sabanin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi ainihin sallarsa ina fata mun fahimci wannan ka gabatar da sallan da ta kubuce maka kafin sallan da lokacin ta zo sannan malam sai ce wabda bi zuhurin fi jami'il mansi wa nasiyan fardan atabil khamsi wabda bi zuhurin ka fara sallan azhar fi jami'il mansi a cikin dukkan sallolin da ka manta wa nasiyan fardan wanda ya manta sallan farilla bai san wacce ce ba a tabil khamsi ya zo da salloli guda biyu ku fahimci wayannan baitutukan akwai wani a koye banda abin da yake zahirin baitin wabda bi zurin ka fara da sallan azhar fi jami'il mansi a cikin dukkan sallolin da ka manta anan ana nufin ka manta salloli biyar amma baka san wacce ce ka fara bari ba salloli biyar baka yi su ba amma baka san wacce ka fara bari ba to ka fara da azhar amma in ka san wacce ka fara bari kan ai mun yi magana a baya cewa za ka fara da wacce ka fara bari magariba ka fara bari daga ita za ka fara ko da sun kai biyar ne ita za ka fara yi ka kai isha har ka zagayo kan la'asa. to amma wannan salloli ne suka kubuce maka guda biyar amma sai ka manta wai wace sallah ne ka fara bari sai ce to wabda bi zuhri ka fara da azhar me yasa za ka fara da azhar an ce sallar azhar ita aka fara farlantawa ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga mi'rajin da inda aka wajabta sallah sallan azhar ya fara yi to da haka in ta rikice maka ka manta wace sallah ne ka fara yi abin nan ka fara mantawa to ka kaddara kawai azhar ne sai ka fara da azhar la'asar maghriba isha asubahi in ma sun wuce hakan in dukkan tafin su ko goma ne ko ashirin ne tunda ka manta wace ka fara mantawa sai ka tafi ainihin wato a haka don ka samu jeranta suka kamar yadda suka zo a shari'a a jerance shine ma'anan wabda bi zuhurin fi jami'il mansi sai ce wa nasiyan fardan atabil khamsi wanda ya manta sallan farilla guda ɗaya a tabil khamsi zo da salloli guda biyar me yake nufi a nan wanda ya manta sallan farilla guda ɗaya amma bai san wacce ce ba in azhar ka sani ai kwaje za ka rama azhar idan ka salla asar ka manta ita kaɗai ne in asuba ce kawai ka bari ka san asuba ne ita kaɗai za ka rama to yanzu a cikin salloli guda biyar din nan a yini da dare ka manta sallah kwaya ɗaya a cikin su amma baka san kuma wace sallah ce ka manta ba ya za ka yi sai ka rama salloli guda biyar in azahar ne ma kai azahar ne illa asar ne kai in magariba ne kai saboda haka azahar, la asar magariba isha asubahi da azhar zaka fara in azahar ne ma kai ta in magariba ne haka in asuba ne kai kowace sallah ce a a kaddara kaza ne to ai nayi ta shikenan na rama kaga dai ka cin kowannen sallah sauran kuma sai su zame maka nafila saboda idan ana bin ka bashi bai zai yi a ce ka biya bashin ba sai kana da yaƙini to ya kai ka san in azhar ka biya kuma zai iya ya zama magariba ne ya kai ka san ka biya sallan ka sai ita ma magariban kai illa asan ne kila abun nan asuba ne ita ma asuban kai sai kai salloli guda biyar din nan gaba daya kowace ce ma dai kawai kai karama ka fita daga me daga wannan sabani har sai ka samu yaqini sai ka samu yaqini kafin ka fita daga wato laifin baka yi wannan sallan ba ko a kama ka cewa baka rama wannan sallah din ba shine ma'anan wa nasiyan fardan atabil khamsi sai ma da yace wa yumna an-naflu li dhiqi waqti bi fi'lihi wa yaqdi ma fi dhimma wato wa yumna wa yumna al-naflu ana hana yin nafila li dhiqi waqti saboda kuncin lokaci idan lokaci riga ya kunci na sallan farilla ba za ka yi nafila ba shine ma'anan wa yumna ul naflu ana hana yin nafila li dhiqi waqti saboda kuncin lokaci bi fi'lihi in an tsaya za a yi nafila din wal yaqdi ma fi ya rama abun da yake kan wuyayensa abun da ya zama wajibi a kansa sai ka sai ka sai ka ainihin aikata shi misali ka zo ka yi la'asar duk da wuce raka'a hudu ba rana za ta fadi to ne nafila kuma ka tsaya yi ba nafilan da ka tsaya yi kai sallar la'asar ɗinka kawai haka nan azhar lokaci zai fita magariba isha kai sallan farilla kawai amma in akwai lokaci ai an sunnanta ai nafila kafin kowace sallah sunna ce kai wannan nafila to babu lokaci kai ba ma wannan ba ko jam'i ne za ka resa ba a yadda kai nafila ba kuma ko da raka ɗaya za ka resa ba a yadda kai nafila ba ka bar jam'i ne saboda manzala sun ce idza uqimati sala fala salata illa maktuba in aka riga aka tada iqaman sallah ba wata sallah da za a yi sai ta farilla sai wannan sallah din ba za ka tsaya yin nafila ba kuma ko raka fajr ba za ka tsaya yi ba har kabbaran harama ta kubuce maka ko qira'a fatiha ta kubuce maka ballantana kuma raka'a ɗaya ta kubuce maka ba za ka saurara ba ballantana kuma a ce lokaci zai wuce ai yin sallah a lokaci wajibi ne inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallah ta zama wajibi akan mu'mine kuma abun sanyawa lokaci to yin sallah akan lokaci wajibi ne yin nafila fa mustahabbi ne sai ka bar wajibi kai mustahabbi kaga ba kai fiqihu ba kenan to da haka ka tsaya kai farillanka nafila kuma in ka samu wani lokacin sai ka yi na fata mun fahimta shine ma'ana wannan baitin wa yumna an-naflu li dhikri al bi fi'lihi wa yakfi ma fi dhimma an hana nafila in lokacin farilla ya kunci in an shiga da yin nafilan ka je kai aikata abun da ya zama wajibi a wuyayenka ka sauke nauyin farilla din sai ce wa hina yarqal minbar al-khatib kaza tulu'u ash-shamsi wal ghurub haka nan wa hina yarqal minbar fila hina yarqal minbaru minbara al-khatib lokacin da wato alkhadibu mai yin khutuba yarqal bara yake hawa minbari wato lokacin da ya hawa minbari zai fara khutuba wato ranar juma'a ne liman ya zo zai fara yin khutuba ya hau kan minbari ladani zai kira sallah to ko bai fara khutuban ba ma a lokacin a wurin malikiya ba za ka yi nafila ba ballanta na idan ya fara khutuba in ya fara khutuba ba a yi me ba a yi nafila wannan kuma malikiya sun hana wannan saboda wasu umuma na dalilai da suka kawo wasu dalilai wanda sukan iya ɗaukan wannan ma'anan kuma sukan iya ɗaukan ba wannan ma'anan ba dalilin su na farko shine ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku yi shiru don a muku rahama wannan ayan ta sauka kan hudubar juma'a in ana yin hudubar juma'a don akwai ayoyin alqur'ani a cikin ta to ku tsaya ku saurari huduba din kawai sai suka ce to da aka ce mutum kar yayi magana idan ana ana yin khutubar juma'a ai don kada ya shagala ne bai saurari khutuban ba sai suka ce to na nafila ma bai zai ba haramun ne dan shi dalilin na farko dalili na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda tabbata hadisin bukhari da muslim yace idza qulta li sahibika ansit wal imam yaqtu faqad laghawta liman yana khutuba sai wani magana sai kace ishuru kai lagawo a wata riwayan kuma in kai lagau baka da juma'a baka da ladan juma'a to yanzu wanda yake yin abu mummuna ma shine yin magana ana kudu ba in kace masa yayi shiru kai asarar ladan juma'an ka sai suka ce to ai don ka tsaya ka saurari kuduban ne aka hana ka ka hana wancan mutumin wannan abun da yake marar kyau saboda haka kenan ba za ka tsaya kai nafila ba in ka shagala da nafila ai kai wa da liman kenan baka ba kudu ta muhimmanci ba haka suka fahimta sannan akwai wani hadisi kuma ingantacce shi ma hadisin Jabir wanda Ibn Majah ya rawaito shi wani mutum ya zo ya shiga cikin masallaci ana kuduba sai dinga ketare wuya ya buɗe nan ya shiga ya tsallaka wannan ya shiga manzala sama yana kuduba sai hango shi sai ya ce masa ijlis faqad azaita wa anaita ka zauna kana ka cutar da mutane kuma ka yi latti ma'ana ka yi latti baka zo da wuri ba kuma ka zo kana cutar da mutane ka zauna sai aka hana shi sai aka ce ya zauna to sai suka ce ah tunda manzo Allah ya ce ya zauna bai ce ya nafila ba to ai kenan ba a yi nafila ne idan liman yana khutuba inda yana khutuba sai a ce me da ana yi nafila a lokacin da ake khutuba sai a ce kawai yayi me yayi nafila maimakon ketare wuyayen mutane to wannan sune ne dalilan su na ainihin ba za a yi nafila ba a lokacin da liman yake khutuba amma zance mafi inganci za a yi nafila lokacin da limai ke kutuba kuma shine mafi yawan malamai suka tafi akai menene dalili shine hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Sulaykun al-Ghatafani wani daga cikin sahabbai ne manzon Allah ta sama yana yin khutuba sai Sulayku sai shigo cikin masallaci ina zuwa kawai sai ya zauna sai manzon Allah sama sai ya ce masa a sallaita kai nafila sai ya ce ban yi ba sai ya ce kun fa salli raka'atayn tashi kai sallah raka'a biyu sai manzon Allah ya umarce shi sai ya tashi nafila raka'a nawa raka'a biyu a wata riwayan a riwayan Muslim sai manzala sama ya ƙara da cewa idza jaa ahadukum wal imam idza jaa ahadukum yawm al jumu'ati wal imam yaqtu falyusalli rak'atayn wa yatajawwaz fihima idan ɗayan ku ya shigo masallacin juma'a ya samu ranar juma'a ya samu liman yana yin khutuba yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna amma ya takaita su kar yi su dogari. shi ma ingantaccen hadisi ne hadisin muslim to kaga shi wannan hadisin nassi ne go mantuki ne zahiri ne cewa ya halatta ina fila manzon Allah ya umarni da shi wancan kuma wani fahimta ne da wani a cikin hadisan wanda kuma dukkanin su za a iya ba su amsa shine wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wannan ayar ta takaita akan kar ayi magana in ana khutuba idan ka cewa abokin ka yayi shiru magana kai ta takaita akan magana ne aka hana wannan sahabi da yazo aka ce masa ka zauna ba ce tashi nafila ba akwai wani ya zama yayi nafilan a baya ne sannan yazo yana keta mutane kuma yana cutar da su sai aka ce zauna ba a ce masa yayi nafila ba akwai wani kuma ya zama wannan hadisin yana nuna nafilan ba wajibi bane mustahabi ne shi yasa ba a ce ya zauna ba ba a ce ya nafila ba shi yasa da zaka zo ka zauna kuma baka yi laifi ba don an ce zauna haka aka ga wani sabi wannan kuma aka ce yayi to kenan yin yafi akan rashin yin sai hadisi ya nuna mana ba dole bane sai kai nafilan zaka iya zama kaga an bada amsan wancan hadisin amma ya halatta kuma wannan hadisin bayan da zaka yi kai tawilin sa amma abun mamaki wasu daga cikin malamai masa wani tawili na ban dariya suka ce wai watakila wannan mutumin da aka ce ya tashi ya yi nafila raka'a biyu ranar juma'a wai miskini ne akwai diddigaggun kaya a jikinsa fashi fashi sai aka ce ya tashi ya yi nafila domin a ganshi a taimaka masa fi sabilillahi je <laughs> za aka ce ya nafila tawa sabai nawa ne miskinai ahlus suffa wanda ba su da inda za su kwana ma sai a masallaci wani mayafinsa guda ɗaya ba a ce ya tashi ba sai shi wannan sulekunu ga tsafani za a ce ya tashi kaga wani yana buƙatar dalili saboda babu dalili akai kuma in ka ce haka ne ga hadisin muslim ingantacce manzala ta sama ya ce a jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imam yaqtul falyusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima in ɗayan ku ya zo ranar juma'a ya shiga masallaci liman na ba, ya yi nafila raka'a biyu ya takaita su to shi kuma wannan ya zaka masa tawili shi kaga wannan ba maganar su ya kudun kadafa ne ake ba kowa da kowa ake maganar sa in ya shigo ya nafila din kaga ba da zaka yi ka masa tawili saboda haka yin nafila ranar juma'a liman yana yin ba a lokacin da ka shigo masallaci wannan mustahabbi ne ka yi su amma ka takaita su karka yi su doga ya ka kama sauraron kuma ba amma in kana zaune a cikin masallaci kai nafilan ka ka zauna liman sai ya zo yana ba sai ka tashi zaka wani nafilan kuma wannan kai kuskure ba muhallin sa bane amma wanda ya shigo masallaci muhallin sa ne nafila kan ya zauna na fata mun fahimci matsalan wannan shine zancen da yafi inganci sai ma da yace kaza lu'u shamsi wal ghurubi haka nan kuma lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa shi ma wannan baya halatta wato mutum ya yi nafila baya halatta mutum ya yi nafila wannan kuma mun sha bayanin cewa nafila ne aka hana ku wannan kuma saboda wani hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisin Uqbah bin Amir yace salatu awqatin kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalliya fiha wa an naqbura fiha mautana lokuta guda uku manzala ta sama ya hana mu mu yi sallan nafila a cikin su kuma ya hana mu mu bunne mamatan mu a wannan lokuta ɗin. sai ta hina tatlu'u shamsu hatta tartafi'a lokacin da rana take fudowa har ranan ta daukaka wato lokacin da take fitowa haramun ne kai nafila har rana ta fara me ta fara dagawa sai ta fara dagawa sannan ya halatta kai nayi in ta daga ma sai ta kai kaman goron mashi kamar yadda zamu faɗa ta dan tashi sama daidai yadda ya halatta ayi sallan wada'a a lokacin sai kai nafila sannan haka nan yace wahina tatabay wahina tatabayyafu shamsu lil ko kuma kafin wannan wahina taqumu qa'imu zahirati wahina yaqumu qa'imu zahirati hatta tazula shamsu a lokacin da rana take tsakiya lokacin garjin rana sai zafinta tana daidai tsakiya har sai ta gushe haramun ne kai nafila a lokacin ko ka je ka binne wani mamaci sannan sai ce wa hina tatadayyafu shamsu lil ghurubi da lokacin da rana take karkata tana faduwa tana kuya a lokacin ma haramun ne kai nafila yasa babu sabani a tsakanin malamai lokuta guda biyu lokacin da rana take fita da lokacin da take faduwa haramun ne kai nafila haramun ne a wani hadisi ma manzo Allah ya ce tana fitowa tsakanin kahonni shedan guda biyu tana faduwa tsakanin kahonni shedan guda biyu amma an yi sabani in ta zo tsakiyar nan za ka yi nafila ko ba za ka yi ba ya eh, wurin malikiya za ka iya yi shi yasa a littattafin su ba sa kawo cewa ba za a yi ba nan ma bara mu gan shi ba amma wannan hadisin ya nuna me ba za a yi ba in rana ta yi tsakiya ba za a yi ba kuma a kansa mafi yawan malamai suka tafi kuma shine zahirin wannan hadisin sai dai a lokaci guda shine ranar juma'a ya halatta kai nafila a masallacin juma'a ko da a lokacin rana tana kokarin faduwa saboda me saboda akwai wani hadisi baifi yace illa Juma'a ce. sai dai ranar juma'a amma ifin ba shine hujja ba akwai aikin magabata malamai suka ce magabata in sun shigo masallacin juma'a su yi nafila raka biyu ya sallame mutum ya yi biyu ya sallame ba sa barin yin wannan nafilan har sai liman ya hau kan mimbari to liman kuma ba hawa kan mimbari sai rana ta yi me ta yi zawali ta dan karkata a sai a wannan lokacin ma sun yi me sun yi sallar nafila to sai suka kimance wannan ranan tunda an samu aikin magabata suna yi a ran juma'a a masallacin juma'a ko da rana tana tsakiya wannan ko baka yi zaka ce ka su fahimtar wannan hadisin ko ka su sanin sa ba sai a bar shi ya halatta amma sauran lokutan fa yana nan a matsayin bai halatta a yi wannan nafilan ba wannan shine ma'anan wannan hadisin ko kuma wannan ainihin wato baiti din kenan wa kaza kaza kaza wa kaza tulu'u shamsi wal ghurub sai ce wa karrahu ba'da salatil fajr kaza ka ba da jum'atin wa asri Hattatu tusalla maghribun aw tatlu'u shamsun wa hatta qida ruhin turfa'u wa karrahu malamai sun karhanta sun ki sun yi bayanin cewa makruhi ne ba a so ba ba da salatul fajiri bayan sallan alfijir kai nafila malamai ba su so haka ba ma'ana sun yi cewa makaruhi ne in kai sallan alfijir sallan asuba kai nafila zuwa lokacin da rana take faduwa kaga mun ce in ta zo faduwa kan haramun ne to kuma idan ta zo kuma ainihin wato daga lokacin da aka yi sallan asuba kafin ta zo faduwan sai suka ce makaruhi ne wato inda za ka yi nafilan ta yi amma ba kai daidai ba wancan kuma lokacin da take faduwa ko take fitowa in kai ma nafilan kwata kwata ba ta yi ba kuma Allah zai kama ka da laifin da saboda can sun tsananta fiye da wa'annan wanda suka hana daga sallan magariba wato daga ainihin sallan abin nan asubahi zuwa rana ta fito ko sallar la'asar zuwa rana ta fadi sai ce kaza ka haka nan ba da jumu'atin bayan sallan juma'a shi ma ba a nafila ka ajiye min bayan sallan juma'a nan zan dawo kansa wa asri da kuma bayan la'asar mu rike lokuta guda biyu bayan asuba da kuma bayan me bayan la'asar ba a yi nafila hatta su salla maghribu maghribun sai ce har sai an sallaci sallan magariba shi ma ka rike min wannan har sai rana ta faɗi ne in ta har zuwa ta faɗi ba a yi au tatlu'u shamsun ko kuma har zuwa in an yi sallan alfijir har rana ta fito ba a sallan me ba a sallan nafira wa hatta qida ruhin turfa'u kuma har a daga ta gurgudun me goran mashi gurgudun ainihin tsawon goran mashi har sai ta dan tashi tukunna sannan a lokacin ne ya ya zama ya hara ai sallan nafila yanzu anan muna da matsaloli guda uku matsala ta farko ba a sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi ba a sallah bayan mangarin abin nan bayan asuba har sai rana ta faɗi dalilin wannan shine hadisin abu na sai rana ta fito afwan dalilin wannan shine hadisin abu sa'id al-khudri yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la salata ba'da subhi hatta taqlu ash-shamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shamsu hadisin bukhari da muslim babu sallah bayan sallar la'asar har rana ta faɗi babu sallah bayan sallar asubahi har rana ta fito to ka duba wannan hanin yana da sauki ko babu sallah ma'ana bai kamata a yi sallah ba wancan kuma yace manzon Allah ya hana mu kaga annayi kuma yufidu tahrim lokacin da take fitowa da lokacin da take faduwa an hana ne kenan haramun ne amma da aka ce ba a yin sallah bayan la'asar har ta fadi ta zo ta fadi ba a yin sallah bayan asuba ya hasirana rana ta fito ai akwai dan sassauci wajen hanawan sai suka ce to makaruhi ne wannan ba me ba ba haramun bane kenan dai bai kamata kai ba kuma wannan hadisin wato bukhari da muslim suka ruwaito shi to sai mu dawo matsala ta biyu shi ne sun ce ba a sallan nafila bayan juma'a ba a sallan nafila bayan juma'a Zan zance mafi inganci ana yi ana yi sallan nafila bayan juma'a sai dai ya danganta raka'a nawa za ka yi idan raka'a biyu ka yi to ka je gida ka yi su ba a yin su a masallaci saboda hadisai sun inganta wato daga wajen Manzala ta sama wanda Imam Bukhari ya ruwaito da kuma Imam wato Ahmad wato manzon Allah sallallahu alaihi da Abdullahi bin Umar yace yi sallah tare da manzon Allah Sallallahu sallama nafila raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da kuma raka'a biyu bayan juma'a da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha'i sai a musnad na Imam Ahmad sai ce wa raka'ataini ba'da jumu'ati fi baitihi manzon sama yayi nafila raka'a biyu bayan juma'a a gidansa a gidansa idan nafila raka'a biyu zaka yi to ka yi su a gida don juma'a raka biyu ne kar wani ya yi tamanin kana cika ta sallan azhar ka ne sai ɗauka to ai ita ma juma'a raka hudu ake za ka yi raka biyu tare da liman ne biyu kuma ka yi su kai kadai to sai ka je ka yi su a gida haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma in za ka yi raka hudu fa ka yi su a masallaci don ba azhar mai raka shida wannan kuma ya inganta a hadisin muslim manzala ta sama ce man kana minkum musalliyan ba'da fa yusalli arba'a man kana minkum musalliyan ba'da al-jumu'ati falyusalli arba'an duk wanda zai nafila bayan sallar juma'a to yi raka'a hudu kaga wannan kuma ba a ce sai a gida ba ko a masallaci kai nafila raka'a hudu kenan in a masallaci raka'a hudu kaga ba wanda zai fahimci cewa ka cika ta azhar ne in a gida ne kuma ba sai kai raka'a biyu to mana za ka yi sallan abun nan eh, nafila bayan juma'a in biyu ka san za ka yi ka je gida kai kayanka haka manzon Allah sallah sama yake amma in zaka iya yin hudu ka yi su a masallaci manzala sama yake duk yin sallan nafila bayan sallan juma'a ya raka'a hudu kuma dukkanin wani hadisai ne ingantattu hadisin bukhari da wasu kinana yin nafila bayan me bayan juma'a amma da ka'idodin da na bayar biyu a gida in biyu ne in hudu ne kuma a masallaci sannan sai kuma yace ba a yin sallah har sai an yi sallar magariba bayan la'asar a ana yi ba sai an yi sallar magariba ba in dai rana ta faɗi kawai to ya halatta kai sallan nafila zuwa rana ta faɗi ne don manzo Allah ya hana ne yace hatta me hatta ta ghiba shamsu hadisin bukhari da muka karanta tsazu har sai ainihin rana ta fake to idan ta buya a lokacin kuma ya halatta kenan kaga wancan hadisi ya nuna mana iyakan sannan na biyu kuma ga hadisin bukhari ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla salati sallu qabla salati al-maghrib ku yi sallah kafin sallar magariba ana nufin nafila har sau uku a wata ruwa wanda ba bukari ba sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har uku kuyi sallah kafin sallan magariba kuyi yi sallan nafila kafin sallan magariba a bayan ya faɗi na hukun sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama sai ce sai mai ruwayan hadisin Abdullahi Muzani yace karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna do mazala yake liman sha'a kada mutane su dauki yin sallah in rana ta faɗi kafin magariba a matsayin sunna ce mai karfi kaman kafin sallan azhar ko kuma kafin sallan wato ainihin la'asar ita tana da sassauci amma ya halatta a ta manzo Allah sama yace liman sha kenan idan rana ta faɗi dokan ta tashi zaka iya sallan nafilanka sawa'un a lokacin ka shigo masallaci ko kana cikin masallaci idan liman bai zo da wuri ba amma in daga ta kira a rana na faduwa an kira sallah sai ga liman to baka da lokacin da zaka yi wannan sallan nafila din ta wannan matsalar mun warware ta kenan ya halatta a yi sallan nafila bayan rana ta faɗi kafin magariba amma kuma ba ta da ƙarfin kamar wacce za a yi kafin sallan azahar ko la'asar da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya nan mun zo ƙarshen wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tabbayar farko yana cewa malar shin hadisi ne ya ce idan mutum yana cin abinci ko abin sha sannan kuda ya fada a ciki ya danna shi ciki saboda kuda na dauke da cuta da kuma magani bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala eh wannan hadisi ingantacce ne hadisin Abu Huraira cewa idan kuda ya fada akan abinci ka nitsar da shi saboda ɗaya fuffukensa akwai cuta ɗaya akwai waraka amma in ya tashi fadawa da na cutan yake faduwa ba da na maganin ba to in ka nitsar da shi wannan na maganin sai maka maganin wannan wato ainihin na cuta din ko za ka in kuda fada cikin wani abincinka ko ruwa ko kuma wani abin nan fura ko kunu ko makamancin wannan abin da za ka kina na'am wannan mai tambayar yana cewa mala idan Allah ya ansa addu'ar mutum wato ya biya masa bukata me ya kamata yi sai gode wa Allah subhanahu wataala ya biya masa tubla a zidan la azidannakum kun gode wa Allah sai in kara muku kuma ka ci gaba da yi wa Allah ta'ala da'a kuma in kana masa wasu laifuffuka ka nisanta don kai dan gatan Allah ne in ka ci gaba da masa laifuffuka kuma ran bai zai amsa maka ba tambayarsa ta biyu yana cewa malam shin Allah yana amsa addu'ar kafiri da fasiki mai cin haram yana amsawa kuma shaidan ma Allah yana amsa addu'ar balantana kafiri Allah ta ya bada labari cikin alkur'ani kafirai idan suka hau cikin jirgin ruwa in ana zaune lafiya suna yi wa Allah shirka amma in suka hau jirgin ruwa ya fara tangadi da su to a lokacin kuma ba wanda suke roƙo sai ubangiji subhanahu wataala saboda haka a lokacin kuma sai tseratar da su sai amsa musu addu'a sai bayan ya tseratar da su sannan su ci gaba da shirkan su sannan haka nan shaidan, ya roƙi Allah ta'ala lokacin da aka ce ya fita daga ainihin wato aljanna saboda zuwan da yayi ya dari annabi adam har ya ci wannan itaciya to sai ya ce ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta masa har zuwa ranar alkiyama kar a ɗauki ransa sai Allah ya ce an jinkirta maka shi yasa imamu nawawi a ga sharhin hadisin da yake magana akan abin nan summa rajula ash'asa aghbara يمد يديه إلى السماء haramu wa يا رب فمطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك cewa abincin ya zama halal wannan wani yayi addu'a gashi ya cika ladubai na addu'a matafiyi ne ga tawazu'u kankan da kai amma abincin sa haramun abun shan sa haramun tufafin sa haramun ya koshi da haramun ina za a iya amsa masa wasu sai suka ce in kana cin haramun ba za a amsa maka addu'a ba cin halal sharadi ne imamu nawawi yace ba sharadi bane Allah ta'ala ya amsa addu'an shedan a ce ba zai amsa addu'an wani fasiki ba ya amsa addu'an kafurai me zai hana ya amsa addu'an fasikai sai dai yana da wuya a amsa maka ne in kana son a amsa maka da wuri ko a amsa maka mafi yawan addu'o'inka abincin ka ya zama halal amma kuma za a iya amsa maka din don a maka talala kamar yadda aka yi wa ainihin wato ainihin kafare. to da haka shedan abun mamaki lokacin da aka kore shi daga aljanna maimakon ya tuba ya ba wa Allah hakuri ya tuba a yafe masa kawai shi abun ne nema shine kawai a bashi kawai tsawon rayuwa don ya badda bayin Allah ya ya badda su sai Allah ya amsa masa kaga abun da ya roƙa ma ba abu ne na kirki ba sannan kuma ya fi kowa fasikanci shi ya wa Allah girman kai amma kuma aka ce a amsa masa to waye ba za a amsa masa da haka in kaga ana amsa maka addu'a ka karkai tamani wai kirkin ka ne yasa aka amsa maka Allah ta'ala ne maka rahama ya ga dama ya amsa maka sai kuma ka gyara halayenka wannan mai tambayar ce mala akwai wani kamfani yana ba da rancen kuɗi naira dubu saba'in domin yin sana'a to amma da sharaɗin cewa kowane wata za ka ajiye naira dubu sha biyar a wajensu su kamfanin kenan sannan sai a raba ajiyar gida uku ka ɗauki kashi ɗaya su kuma su ɗauki kashi biyu sannan bayan wata uku sai ka mayar da uwar kuɗi wato dubu saba'in shin wannan rance ya halatta wannan baya halatta riba ne ai an ba ka rance ne ana amfana da shi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban to da haka riba ne wasu ma inda suka yi zo za su masa kwaskwari ma wai sai a zo za a baka misali jarin dubu saba'in sai a ce to tunda kana kana dan sai da tumatur da tattasai a kowane wata riban nawa kake samu wai sai a kaddara riban kowane wata zaka ci dubu goma sha biyar sai a ce to kowane wata ka zo ka ajiye dubu sha biyar shikenan idan an zo sai a raba riban kashi biyu kai kana kashi uku kai kana da kashi ɗaya su suna da kashi biyu duk wata suna da dubu goma sun ajiye maka dubu wannan duk riba ne wayo ne kawai in za ka ba mutum aron kuɗi fi sabilillah ya kasuwa ka bashi in kuma za ku yi tarayya ne za ku yi sharika za ku yi haɗin jari ku haɗa amma ku bari in an yi kasuwancin ko bayan wata kaza ko shekara a yi lissafi a ga nawa aka ci riba sai ku riba riban gurgudu inda kuka ittifaqi ina da kashi ɗaya kana da kashi biyu ko ina da rabi kana da rabi in ko mun yi asara kai ma da ka bada kuɗin ta shafe ka wannan shine kasuwanci na halal ko kuma haɗin gwiwa na kasuwa na halal amma ba za a zo a kama wasu lissafe lissafe a baka kuɗi a cewa duk wata ka kawo ka ba ko an lissafa maka banza ne wannan wayo ne kawai aka yi ana neman ayi riban ne sai aka fake ta wani abu kuma galibi masu da'awan wai suna yin abubuwa na musulunci musulunci duk suna shiga cikin irin wannan abun gani sai mu sai zo maka ta wannan sifa ai mu babu riba a cikin harkokin mu ga mu muke sai su maka wayo sai ka je ka fada cikin riban kuma mun zauna da yawa daga cikin su mun bayyana wasu cewa riba ne wannan abun da suke amma wani baya yadda saboda hanya ce ta samun kuɗi saboda in ka zo kai ma ka ce rance ne wanda babu riba hanya ce ta wanda zaka jawo kwastomomi amma kuma in an bincika kuma a shari'a sai a samu akwai riban a ciki to da ka ji tsoron Allah duk wanda zai baka kuɗi ka ƙara mar ko naira ɗaya ne in ka zo biyan ka ka tabbata cewa haramun kake ci kuma riba ne wannan yana cewa ni ne a dawafin umara na cewa wata wadda ni ba muharramin ta bane ta dafa ni wato ta ɗaura hannunta a ta wajen yin dawafin kenan yaya matsayin wannan dawafin farko dai abin da kai haramun ne don haramun ne mace ajnabiya ba matarka ba ba muharraman ka ba ta taba jikinka haramun ne amma in ba wani abu ya fito maka a jikinka ba aldawafinka yayi don kawai ta taba ka wannan bai warware maka alwalanka ba bisa zance mafi inganci da haka kai amma in wani abu ya fito maka a gabanka ko mazi misali ko mani to ka tabbata kuma dawafinka bai yi ba sai ka sake shi tambayarsa ta biyu yana cewa ni ne na tafiya zuwa ƙasar turawa wato uk a ramadan sai na sha azumi bakwai a wannan ƙasar kafara ta kama ni ko kuma bakwan zan biya kawai to ai kai matafi ne ba ni kafara mutumin da ya tafiya wanda ta kai ai kasar ko bai tafi ma wata ƙasar ba ya halatta ya sha saboda haka in dai ka je ne ka dawo ba kai mazaunin uk ba ne sai ka sha azumi bakwai ba kafara amma in kana zaune a wurin ne da gangan ka sha wannan kafara ta kama ka wannan kuma yana cewa malam zan iya kwana ɗaki guda da iyali na wacce nai wa saki saki uku har ta gama idda saboda larura ta haya babu wata larura ta haya da za ta halatta wani duk duniya ba inda za ta shiga sai ɗakin ka <laughs> saboda ka jarrabu da ita dai duk wanda ya saki matar zaki ku sai Allah ya jarrabe su su je suna son juna saboda haka barna ne kuke yi abin da kuke yi ba halatta ta tafi gidansu ko gidan wata yar uwarta ko gidan babarka in ta rasa inda za ta shiga kafin ta samu wurin shiga amma haramun ne ka dinga kwanciya da ita haramun ne ka shiga ɗakinta akwai saki mace saki ɗaya ko biyu wanda zai iya komenta to wannan dama za ta zauna a gidansa ne asali a shirya sai in ita ta fita kuma ya halatta ya shiga ya kwana daki da ita kuma ya halatta ya taɓa ta da niyan ya dawo da ita ko bai gaya wa kowa ba daga wangari ya waye sai ce na mai da matata wannan ya halatta amma saki uku ba wani komai da za ku yi shi sa ma mafi yawan malamai suka tafi ta mutu ya saki matarsa saki uku ba ta zama a gidan kwata-kwata ba dole ya ba ta wurin zama ba haramun ne ta zauna ma a gidan ballantana kuma wato ainihin ya zo kwanta da ita a ɗaki daya don la ta dalila Allah la yujisu ba da zalika amra wannan watakila Allah zai sa ka dan yi tunani ka dawo da ita ai idan ya zama na saki na ɗaya ne ko biyu inda uku ne kuma wani al'amari zai faru ba wanda zai faru sai ta je ta yi aure saboda haka baya halatta ta tafi can gidansu ko wani wuri amma haramun ne ka dinga kwana da ita a ɗaki ɗaya nan wannan mai tambayar ya ce malam idan mutum bai samu cikakkiyar raka'a ba a sallah wani zai iya bin sa a matsayin wato sallah su yi jami'i wannan babu sabani a tsakanin malamai don bai samu jami'in ba wato bai samu raka ko ɗebo sai su zo su jona masa inda aka yi sabani in ya samu raka a cikakkiya shine wasu malamai suka ce ai mamu ne wannan ba za a bi shi sallah ba suka ce za a bi shi na wannan kuma yana cewa malam mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa da iyaye da kanne da yayyu shin iyayensa da kannensa za su ci gadansa mutum ne ya mutu ya bar ‘ya'ya da iyaye da kanne ba da yayyu shin iyayensa da kannensa za su ci gadonsa iyayensa za su ci gadonsa amma kannensa da yayunsa ba za su ci gadonsa me yasa saboda uba ma kawai yana hana yan uwa gado tana kuma gada shi kuma ɗa baya hana uba gado saboda haka iyaye uwa da uba za su ci gado kuma ‘ya'ya za su ci amma kanne da yayo kuma in akwai ‘ya'ya ba za su ci gado ba in akwai uba ma ba za su ci gado ba uwa ce ba ta hana su cin gado wannan mai tambayar ce malam kayi bayani game da magana a sallah to mu limamin mu ya taɓa rikicewa a sallah la'asar an yi ƙoƙari a faɗakar da shi da faɗin subhanallah sai bai fahimta ba har sai da ake faɗa mai da yaren fulatanci da hausa haka ma bai sa ya fahimta ba sai da aka kama shi aka da shi <laughs> sai wani ya ƙarasa mana sallah malam ya hukuncin sallar ta to kaga wannan ai sha wahala kuma haka ba idan bai fahimta ba ku kyale shi yayin yadda shi ya fahimta in ya sallame sallan to a lokacin ya halatta ku yi masa magana ku ce kaza ne fa yi. ba raka raka'a kaza kaza sai tashin gyara wannan shine abin da ya kamata yi manzala ta sallama a hadisin ne, ai ya sallame ne ko da ya sallame shikenan wasu har sun fita daga masallaci ma sai aka ce kai gana yi wa manzala ta sallama magana sai sai ne ya masa magana ya ce ka manta ne ko an rage sallah to kaga a lokacin ya halatta ma musu yi magana ku bashi in kuka masu subhanallah ya rikice ku kyale shi ya yi yanda yake so idan kari yayi a sallan sai ku ce masa kai kari fa bayan kun sallame akwai sujadan baji a kanmu ko ba haka ba shi kenan sai a tashi su da bari in ragi ne kuma bayan ya sallame sai a ce sallah bata cika ba don lokacin da ya riga fita daga sallah sai a ce bata cika ba sai sake dawa na fata mun fahimta kuma mun karanta hadisin a abin nan a jiya ko saboda haka babu maganan ka ce za ka yi magana ya ce kaza to kaga illan maganan ma kenan ai wanda bai fahimta da subhanallahi ba kila in ka masa magana ma bai zai gane ma kun masa magana bai gane ba sannan suka zo suka fidda shi to kaga wanda ya masa magana kam sai sai sai sake sallarsa kenan shi kuma da aka fita shi fita waje shi ma <laughs> sai sake sallarsa su kuma sauran mamu in sun ga dama kowa ya karisa sallarsa kuma ta yi in sun ga dama su tura mutum da kuma ya karisa musu sallarsa kuma ta yi ko da aka yanda suka yi din su tura wani ya karisa sallar ta yi in ma su kaɗai za su yi kowa karisa sallar sa ta yi amma dai wanda ya magana kan ya sake shi kuma wanda aka tura shi ya fita waje ya fita da sallar sa shi ma sai ya zagayo ta wata kofar ya zo ya sallah <laughs> to wannan tambayar makiyayi ne ya ce Mala a zakar shanu shin ya halatta ne mutum ya saya daga kasuwa ya bayar a maimakon ya cire daga cikin dabbobin ya bayar amma kuma da sharaɗin cewa zai sayo irin wadda shari'a ta yi umarni da afta zan ce mafi inganci ba halatta Wani yana daga cikin matsalolin da na yi bincike a kansu a Jordan wato Hanafiya sun tafi cewa za a iya yi amma hadisin da suka kafa ta hadisi da dalili da shi bai inganta ba kuma babu hadisin shi kuma hadisin da jumhur suka kafa dalili da shi ad-dirhamu bid-dirhami da har zuwa al-baqaru bil-baqari isnadin sa da'ifi ne amma yana da wasu dalilan da suke karfafa shi in saniya ne saniya zaka bayar idan kuɗi ne kuɗi zaka bayar in hatsi ne hatsi zaka bayar ba halatta kai canji sai in ka rasa wannan shekarun yanzu misali mai saniya sai aka ce bada tabi'i wanda ya wanda ya kai shekara biyu in shanunsa talatin ne sai aka zagaya a garken ba dan shekara biyu wannan ya halatta je sai a kasuwa amma akwai dan shekara biyu shi za a kama aka ce bada musinna in shanunsa sun kai arba'in shine dan shekara uku idan aka rasa dan shekara uku sai dan hudu ko biyar ya ga ba zai iya bada shi ba Ba zai iya sadaka da abin da ya karun ba sai je siyo a kasuwa bayar amma matukar akwai wannan irin saniyan da ake neman wajibi ne ba a ciki wajibi ne ayin wani abu shi ya hana masu zakkan shanu su cire an wai ka saba da saniyan ba ka so rabuwa da ita fa shi ne takalifin abunda ba ka son sa ran kan sai shari'a ta ce dole sai ka yi shi kuma sai ka yi shi kuma wannan shi zai gyara maka zuciyar ka din kaga mai saniya ya fitar da saniya mai raƙumi akwai gejin da zai fitar da me da raƙuma tun daga biyar har zuwa abin nan eh, zai tun daga biyar har zuwa ashirin da hudu wannan yana bada awaki ne in suka kai ashirin da biyar nan ne zai bada raƙumi haka shari'a ta tsara mai tumaki ya fitar da tumakinsa mai kuɗi ya fitar da kuɗi mai amfanin gona da amfanin gona masu kuɗi ma wasu suna kuskure ko mutum zai cire zakka sai ware kamar dubu ɗari biyar ya je ya siyo atamfofi da yadudduka yana riba mutane kayan sallah wa ya sa kuɗin talakawa ne sun ce maka kayan sallah suke so wani bai da abin da zai ci a gidansa ko abinci ka saya ka riba shinkafa da waye wani ba matsalansa wannan ne? magani yake son ya saya yi wa ɗan uwansa jinya to kaga ba ka bashi kuɗin sa yayi abin da ya ga dama da kuɗin sa amma kuskure ne ka saya masa wani abu ka zo kana riba a gari kana mutane algush a dauka cewa wai kirkin ka ne ai mutumin kirki yana riba shinkafa da turamen zannuwa da yadu duka alhalin zakka ne hakkin talakawa ne kaje ka saya musu wani abu daban wanda kila ba shine bukatun su ba to da ka ba su kuɗi haka mai shanu shi ma ya ba da sanyan nan dai da ba su rabu da ita to shari'a ta wajabta masa sai ya rabu da ita ya ba da ita wannan shine addinin musulunci kuma shine bin umarnin Allah subhanahu wataala na'am ya sake cewa malam wanda ya ridda kuma ya dawo musulunci mai matsayin ayyukansa kyawawa da munana shin duk suna nan ko babu mun sha bayani wannan cewa malamai sun yi saɓani wasu sun ce ayyukansa ya rushe gaba ɗaya wannan ita ce masaban malikiya saboda abin nan la in asharakta la ɗan amalu in kai shirka kai ridda aikin ka duk ya baci saboda haka in ya dawo musulunci bai zai dawo da ayyukansa ba amma shafiya suka ce sai ya me zai in ya dawo musulunci ayyukansa za su dawo saboda wata an ta ce wa ya mutu wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafiri tukunna sai ayyukansa suka lalace gaba daya so da haka wannan shine sabanin malikiya da hanafiya menene samaratul khilaf samaratul khilaf shine a wurin shafi'iya idan mutum yayi ridda tunda so sun tafi ayyukanka ba su rushe ba sai kai shekara ɗaya sai ka sake dawa mutum ya sake dawa musulunci bayan shekara ɗaya to sai ya rama sallan shekara ɗaya a mazhaban shafi'iya tunda an ce aikinsa bai rushe ba dole wancan in ana bin sa bashi ne amma wani malikiya bai zai rama mai, sallan shekara ɗaya ba kaga a wannan misalin masama malikiya ta fi sauki ba sallan da zai rama yanzu sabon aiki zai buɗe. amma a aikin haji kuma a wurin malikiya sai ya rama aikin haji a wurin shafiya kuma bai zai rama ma mutum ne aikin haji kafin ya ridda da ya ridda a wurin malikiya duk ayyukansa sun rushe gaba ɗaya yanzu aikin hajjin sa ma rushe nan gaba ana bin sa bashin sai yayi aikin hajjin musulunci dole ya koma aikin hajji amma a wurin shafi'iya kuma tunda ayyukan sa da su dawo to aikin hajjin sa ma ya dawo tunda ya dawo musulunci ba zai rama aikin hajji ba wannan shine fa'idatul khilaf din saboda haka ridda dai ta nisance ta kawai mutum ya nisanci ridda idan ya dawo musulunci ya rike musuluncin sa gamban ya ta yin ainihin wato ibada wato wa Allah subhanahu wa ta'ala don yana da wuya mutumin da ya shiga musulunci ya san muhimmancin musulunci ya shiga ba wani abu ne ya shigo da shi cikin musulunci na kwaɗayi ko wani abun duniya ba a ce fita daga musulunci yana da wuya mutum nawa ne zaka lissa baka ce wani ya ridda wani ya ridda sai dai ka ji wani ya bar ya shiga musulunci ya bar addinin sa na kiristanci ko yahudanci ya zo ya shiga musulunci saboda haka musulmi baya fita in dai imani ya shige shi saboda haka a daina faɗan wasu kalmomi da za su fidda mutum daga musulunci na'am wannan mai tambayar ya ce a wasu daga cikin ƙasashen ƙetare muna gani idan malami yana wa'azi a madadin su yi kabbara sai su yi tafi bayan kuma a cikin suratul anfal Allah ya faɗa mana yadda halin mushrikai kafin zuwa manzo Allah sallama yake wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya kuma manzon Allah sallama ya hana tafiya lokacin da sahabbai suka yi a cikin sallah to menene hukuncin tafin da suke yi kuma wajen wa'azi farko dai wannan tafin baya halatta saboda ayan da ya jawo da kuma hadisai baya halatta a wurin karatu a dinga yin tafi wannan bid'a ne ibn Uthaymeen yayi yayi bayani akai ya cika takaddu akan wannan kuma da yace ana yin nan ba kasashen tura kawai ake ko indiya ba har kasashen larabawa nan ana wa'azi ana tafi rab rab rab rab ko Egypt kaje nan ko Jordan ko Syria ana irin wannan abun kuma na abun kuskure ne malaman Saudiya suna fada akai suna fada akai akan cewa a daina yi domin wannan abun yakan hana wa'azin yayi tasiri yanzu misali Jordan idan aka ce malami zai darasi a masallaci yawanci daliban ilimi ne zaka samu a wurin da tsofaffi tsofaffi amma aka ce maka wani malami zai zo daga wata ƙasa ko Saudiya ko Egypt ko Syria zai zo wa'azi wallahi yon din sai ka rasa inda zaka zauna jama'a ko ta ina sama da ƙasa maza da mata in yayi magana sai ka ji rab rab rab rab sai ya jira an gama tafin tukuna sannan sai ya sake sai karatun ya zama baya musu tasiri baya gyara matasan saboda mai kawai an ɗauki abun wurin nishaɗi ne kawai za a zo a yi nishaɗi ne a tafi akwai muhammad hassan wani babban malami ne a egypt suna da wata tasha kanatun rahama karatun su suke yadawa na ahlus sunna zalla kama a ce sunna TV yanzu ko manara wallahi yana karatu kai kanka a TV kake kallo amma zaka iya yin kuka saboda kukan da yake yi da kuma irin yadda karatun sa yake ƙara imani amma wata ran da yazo joda zai lacca wala tana ji tausayin sa in yayi karatu ya karatun sai aka mata tafi rab rab rab ya tsaya ya sake dauka ai ta tafi maimakon ai kuka sai aka zai zama tafi ake wani kawai ya zo ya more ne nishaɗin sa kawai ya tafi sai wani abubuwan su ne wanda suke hana karatu tasiri so idan kar ka ga ana yi a wasu kasashe ko kasashen laraba ko indiya ko tura ka ɗauka cewa wai hakan din daidai ne ya kamata a yi ba daidai bane kuskure ne ko malamai sun malamin duniya malamin ahli sunna na duniya sun hana sun ce bid'a ne wannan abu in ka ga wani malami ahli sunna ya bari an yi saboda wata maslaha ne kawai ila mutanen da za a hana su tafin ba za su zo ba ila lallaba su ake yi idan wa'azin ya shige su kuma gobe ba za su yi tafin ba ko shi ba ne a garin misali kamar yin na Muhammad Hassan su da haka ba daidai ba ne wannan abun sai dai shi malami da ya bari ake yi zaka iya bashi zaka wani uzuri akwai wani malamin mu ana cewa sa malam Husaini dan aljanna mu muka sa masa dan aljanna ko kuma dalibai tun kafin ya shiga makarantar a SAS School for Arabic Studies a abin a Kano makarantar da Sheikh Mahmud Gumi yayi to sai yana koyar da mu fiqhu da sauransu saboda kyawawan ɗabi'unsa mutumin kirki bawan Allah sai dalibai suka sa masa dan aljanna to da in ba ka ce dan aljanna ba za a gane wa kake nufi da zaran ka ce malo sai ka ce dan aljanna amma kuma share gemu yake tas tas bai da gemu bai da gemu kwata kwata to taran dai sai muka gajimo muka tambaye shi kawai ina mana karatu ka ce za ta mana menene hukuncin tsai da gemu yace wajibi ne sai shiru aka. muka ce malam menene hukuncin aske gemu yace haramun ne mutum ya aske gemu sai tsaya haka kawai sai muka yi shiru aka ci gaba da karatu <laughs> wataƙila yana da uzuri mu ba mu sani ba amma kirkinsa ya wuce kai tamani zai aikata haramun da gangan saboda kirkinsa aka sa masa dan aljanna kuma in ana wani abu a makaranta ko wani taro ko principal din ne ana tsoron sa lokacin ina ji an principal din a FA wanda ba taɓa irin sa ma ana ce masa Muhammad Sagir Tsoron tsoronsa ake amma ko shi ne ya zo da wani abu na kuskure ko na bidi'a a taron da ake na ɗalibai zai tashi magana ce kuskure ne ba kamar yadda mai girma prince ya faɗa ba amma kuma ya samu wannan matsalan kuma <laughs> to saboda haka wani lokacin zai zama wani uzuri ne kila yake da shi shi ma ne amma irin wayannan abubuwan babu kyau a dinga shigar da su cikin karatu suna hana karatun ya dinga shiga cikin zuciya kuma na son ya yi tasiri ne ya kara maka imani da tsoron Allah na'am A daga ƙarshe malam ji akwai wani bawan Allah da ya turo takarda yake roƙon ƴan uwa taimakawa ƴar uwarsa addu'a saboda da addu'a afwan saboda rashin samun miji tsawon shekaru 32 akwai wasu ƴan uwa nan da suka turo takardu ɗaya yace wannan bayar Allah da ce a taimaka mata da addu'a Allah ya ba ta miji to yana neman lambar wayarta ko a ko a wa malam malami ko kuma ko wani lada ne na masallaci saboda haka wanda in ya ji ɗayan kuma ya rubuto shi ma dai akan ita wannan bayar Allah ya ce ina son ita wannan amma bisa sharaɗi kamar haka na farko ina son ganinta in ta yi min na biyu idan suna son ganina za su neme ni ta wannan lambobi ya ba da lambobin waya kamar guda hudu zan baiwa Ah, malam aliyu ladan in ya so duk wanda ya kawo bayanin ta jiya din zai iya zuwa ya karbi wannan lambobi na waɗannan bayan Allah ko su su ajiye lambata da fatan Allah ya sa a dace sannan yan uwa tambayoyi sun fi kusan arba'in abin da muka fahimta a karatuttukan malam kamar hisnul muslim adiyatul eh, istifta da aka yi ta rubuto bayani a tambayoyi a kayi, da littattafai na tauhidi da malam ya karanta ko kaduna street ko nan duk sun ansa tambayoyin nan dan Allah yan uwa mu zamanto muna da tsari din a dinga koma baya ana bibiyar darussa da kasa-kasai kan Allah sun ɗauka, wannan zai sauƙaƙe mana nanata abubuwan da basu dace a nanata ba har kunya nake jin na karanta tambaya mala yace mun sha nanata wannan bayan na ta iya kokarin zame din amma sai an samu matsalar. sannan dangane da abin da ya shafi gudumawa wajen karatuttukan malam kamar da muka sani abubuwa lallai sai da kuɗi Ah, bayan Allah masu son taimakawa suna iya cintibar duk membobin wannan kwamiti na karatu da nufin shiga wannan gidauniya ta guduma da fatan Allah ya sa a dace sannan wata cibiya ta koyar da yaren larabci a nan makarantar je kaka dawo ta yalwa yalwa primary school kenan suna sanar da 'yan uwa musulmi cewa za su fara sayar da fom ɗin shiga wannan Eh, makaranta don koyar da harshen yaren larabci daga ko an fara ma 31 ga watan agusta zuwa 16 ga watan satumba kenan sati biyu aka bayar a harabar makarantar kuma lambobinsu in ana so ƙarin bayani akwai 08027916635 da kuma 07055863977 um, sai kuma masu addu'o'i wani ya roki cewar a taya shi addu'a musamman ma ya ware masu zuwa aikin haji saboda wasu bukatu da kuma sauran yan uwa baki daya da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya kai dukan ma'aikata aikin haji ko mahajjata lafiya ya dawo da su lafiya afwan akwai wani dattijo baban wasu daga cikin yara da matasa da muke sallah da su a nan wurin ɗazu ya zo ya yi sallar azahar a kama shi aka fi da shi bai dai wato Allah ya karɓi rayuwarsa dai bayan ya yi sallar azahar shine ake roƙon malam da sauran yan uwa su yi masa addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi bakuncinsa Alhaji Bubali ba sunansa 'ya'yansa kuma suna na tsakanin mu kafin mu zo addu'a eh, kamar yadda na faɗa yau ne za mu rufe wannan karatun insha Allah kuma sai bayan an dawo aikin haji za mu ci gaba da yinsa kuma za mu sanar a lokacin da za mu dawo inda izinin Allah kuma mun dawo za mu bi tsarin karatun yadda muke a dane kowace rana da littafinsa da ake shi za mu bi wannan mun tsaya wannan kara littafin ne kawai saboda ana sawa a gidan rediyo da tv don kada abin ya yanke har zuwa lokacin da za a dawo din sannan abu na biyu kuma ina ba da shawaran cewa don na tafi kada wani ya ya ajiye kuma zuwa wurin karatu shi sai na dawo wannan ne yana ganya daga cikin kurakurai akwai wuraren da ake karatu malam malami yana yi a nan bayan shofin ranar talata tsakanin magariba da isha malam isha yana yi a demsawo ranar juma'a da asabar in ban manta ba saboda haka a ci gaba da lekawa din kuma in na daɗin ma a ci gaba da zuwa dukkan waɗannan ranaku din ubangiji subhanahu wataala ya samu dace Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya ƙara fahimtar da mu addini sannan wanda suka nemi addu'o'i ubangiji ta'ala ya biya musu bukatun suna na alkhairi masu zuwa aikin haji Allah ya sa su je lafiya lafiya kuma su yi aikin haji wanda yake karɓaɓɓe wannan abin nan mata da ake nema miji ubangiji ta'ala ya zaba mata miji na gari a cikin wayannan mutane guda biyu waɗanda suka zo din ita ma tana da nata zaɓin in ta ga duk wanda bai mata ba kuma ba lalle ne ta ce ta amsa mata ba don an ce mace ta kai shekara talatin da ɗaya ko da biyu ba ta aure ba kar ka ɗauka cewa kwata-kwata ba wanda ya zo wurin ta ne kila ko da suka zo din, ba irin wanda suka dace ta aura ba ne amma dai in an samu nagari kuma ai an gama an gama komai sannan wannan bawan Allah da ya rasu ubangiji Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya sa rahama a cikin kabarinsa اللهم غفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطأ والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان موسنا فليس في وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل غفرة من غفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين